السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسكم ميم أبو بوالا مسلمي بابا في النصر الأمر السيد سوف الدعاء الله تعالى يا سيامنا الدعاء أما تعين من يمن يمن على مؤمن ibada manya-manyan alamomi kaskantar bawa da manya-manyan alamomin fakirancin bawa da su zuwa ga ubangiji ita ce addu'a ya sa mafi girman hali da bawa zai siffanta da shi shi ne zama abdullahi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kullum mukan faɗi a cikin wato khasa'is na manzan Allah ke bantattun abubuwa da kuma darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya sanya shi da wani irin tawabu'i wani kuma shi ne babban abin da ya bambanta shi da sauran mutane zan ce mutane ba wa annabawa domin annabawa dukkaninsu irinsu ɗaya sai dai fifikon da Allah ta'ala ya sanya a tsakaninsu kama yuzi babba da manzan Allah sallallahu alaihi ya samu shine maimakon kullun zancensa ɗaukaka kansa za ku ga kullun zancensa shine nuna cewa shi bawa ne na Allah kuma Allah ta'ala kiransa da yake a matsayin bawa sharafi ne babba gare shi kuma da nake ambatawa dazu cikin faɗakarwa muna yawan faɗin wannan zance cewa Allah ta'ala ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi yake so ya sanya shi Ya ba shi zaɓi yana so ya zama annabi mai sarauta irin annabi dawud da annabi sulaiman ko kuwa ya zama bawa kuma manzo shine abdar rasula فاختار رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا عبدا لتحقيق عبوديته لله عبدا لكمال تواضعه لله تبارك وتعالى ورسولا لبيان أنه مبلغ وأن ما جاء به ليس من رأسه فقط إنما هو شيء اوحي إليه الله تعالى سيما الله صلى الله عليه وسلم عندما باوى دومين تبتد سوى شيء كمالا نيكو مثلا شيء توابعني Eh, saboda kamalar tawadu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ba wanda ya kai shi daraja amma ba zai zo ya zauna yana ba da labarin shi ne kaza shi ne mai matsayi kaza ba don shi ba da kaza ba ko wannan kalmomi ne na mai alfahari yau annabi sallallahu alaihi wasallam da sai yake da irin wannan yakan faɗi wannan wani abu in ya faɗa da kansa zai faɗi cewa ba ya faɗa ba ne don alfahari Ya ce ana sayyidu waladi adam wala faqa ni ne shugaban duk ɗan adam sayyid shi yasa lafazin sayyid dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuskure bane a ce sayyiduna an gane yawa sayyiduna rasulullah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shugaban mu shugaban duk wani dan adam dama saɓanin ko in ce abinda da yawa mutane ba su fahimta ba har ake tuhumar malaman sunna da nisantar wannan lafazi shi ne a cikin salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba a ruwaito wannan lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane wajen salatin in kuma ga salati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ibada ce ta musamman da Allah ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kuma wani ibada ce musamman don haka a cikin ta kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayani bayan an saukar masa da wannan sahabbai ba su shiru ba suka tambaye shi ya rasulullah sallama dai mun san yadda ake yi assalamu alaikum ko a cikin tabiya ga kan assalamu alaikum Ayyu nabi yau amma salati din nan ya ake yin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya musu kulu yace ku ce kaza kaga wani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana da karantarwa akan wannan to sai ya faɗa zancen namu ne ba akan wannan ba ne amma zancen da muke shi ne babu riwaya da ta inganta daga manzan Allah sallallahu da ya koyar da shigar da lafazin sayyidina a cikin salati an gani Allahumma salli ala sayyidina daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani amma sa sayyiduna wannan babu mai kokonto a kun gano nan zancen ko akwai likici yau Da haka cewa malaman ahli sunna ba ta su yadda da annabi sayyidi na bane kun wannan ƙarya ce a kan shi kun gane wannan zancen yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu na ne ko mun ki ko mun so bal wajibun mu ma musu sayyidu waladi adam ba sayyidu na mu wannan al'ummar ba a'a dukkan adam har annabi adam shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shugaban babu tantama akan wannan wajibi ka yadda da amma in ka zo salati ga annabi sallallahu alaihi to ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi ya karanta mun gane yau kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga gare shi ga yadda kullum muna wannan zance cewa mutum ya lazimci abinda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata kissa da nakan jona da wannan in faɗa mana ita ce kisar addu'ar bacci da annabi sallallahu alaihi ya koya wa albara ibn azib na san duk kun santa mun sha faɗa kila ma a yawan ambaton wannan kissa mutum ya haddace wannan addu'a da ake in za a yi bacci a duk kun iyaka ba zai karanto mana ita tunda kullum kuna yi daga cikin azkarun naumi da annabi sallallahu alaihi ya koya mana in za ka kwanta kar ka bari ka rika wannan addu'a da ita da wasu akwai abubuwa da yawa da suka zo mun sani a karanta a faɗe su lokacin kwanciya farko yin alwala ko na biyu ki shingida a gefen dama lokacin da mutum zai wannan addu'a da kwanta a gefen sa na dama abubuwa da suka zo da yawa ayatul kursi mutum ya karanta ayatul kursi gaba ɗaya da farko har ƙarshe bayan nan ya yi tasbihi guda talatin da uku, kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kansa shi ya koyar da fatima wannan kun san hadisin ko? wata rana da fatima radiyallahu ta'ala anha ta je gida gidansu gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama babban gida gidan alfahari take ta ji labari cewa an yaƙi an samo ganima da bayi kuma ta ce hannunta har kanta yake saboda aikin gida bari ta je ta roƙi annabi sallallahu a ba ta baiwa ta taimaka mata a gida wajen aiki ba ta je ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi gashi annabi gashi manzo gashi fiyayyen halitta gashi babanta kaga wata shagwaba ce ba za ta yi ba ko ba ka mahaifinta da ya haife ta kuma ya fi kowa da rai kuma ga dukiyar ta zo ai kaga ba ta kokonton za ta samu ko ba ka ba ta kokonto cewa an sha Allahu baban da zai ba da su je a ta faɗa ce ce ya rasulullah ga shi ga shi ga shi ya kan yawa a gida hannu har yana kanta ina matan da ba sa aikin gida ga yar da tafi kowa daraja a cikin ƴaƴa da aka haife su a gida ga abin da take aikatawa a gidan mijin mijin kuma shi kansa dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala amma tana aiki ita take nika ita take dafa abinci da ta ce ita yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam don haka sai dai a kawo mata a siyo daga waje a kawo masa a ita take nika bal a cikin kayan da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a kai ta bayan an aure ta har da kayan har da turmi da tabariya na daka daga wannan babbar alama ta ce wato za ta jefa gidan miji ne kuma ita ce mai aiki shi kuma mai nemowa ita ce sunan rayuwa ba maganar al'adar larabawa ba ce haka gida ya kamata ya zama ita ce ɗabi'a ta yi ɗawainiyar nemowa su kuma su yi ɗawainiyar mai gyarawa sai kuma zauna a fitare yi ɗan adam haka yake a ɗabi'a mun kafin wannan fitsarar ta zo mutane na zamani ne har sun turawa a old ancient history nasu kowa ya san wannan tun kafin abin da ake kira stone age ma sun san yadda suke rayuwa an san mace ita ce mai aiki domestic aiki ake miki abin da ya shafi nemowa kuwa da yaƙi da farauta ko da ƙarfin jiki wannan aikin waye amma a yi abinci a gida wata wai yanzu za ta zo tana shiga rediyo ai ba dole ba ne a yi abinci ya je nemo min a restaurant ina ina kudin restaurant a kowane mutum koma da kuɗin babu wanda ya shar'anta cewa aikin namiji shine kawai ya je ya nemo dole wannan abubuwa ana alakanta su ne da al'adar mutane yauwa al'adar mutane ita ce al'adatu muhakkama al'ada ana hukuntar da ita ana ɗora ta mai hukunci a kan mutane kuma wannan tana kuma sannan ba wai a matsayin ma wannan ta ita ce hujja asali shine wannan abin da aka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a tsakanin mutane babu wani mutum da ya taba zuwa wata rana ya ce ko wata mata da ta zo ta ce ita ba za ta yi abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrara ta a kan wannan an gane ba a samu wannan ba kowa abin da aka sani to mu kara ta zancan fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo ta shi ya rasulullah gashi gashi gashi abin da nake so a kuma mini da mun ji dukiya ta zo ga bayi sai maimakon ya ce to ba ta duba mata wanda za ta taimaka da raka ta aje a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na koya muku wani abu ba wanda yake khairul lakuma min khadim ya fi muku alheri da abaku mai hidima bara mai muku aiki in gaya muku wani abu wanda za ku riƙa yi da ya fi wancan abin amfani in kai ne a hankalinka suka ce to zancen aiki ake yi aiki kuma na hannu da gyara abinci da kawowa amma kuma annabi sallallahu alaihi maimakon ya bada wannan sai yake bada karatu zai bada wata addu'a zai bada wani abu da in an yi ya fi alheri ne yake nufi da khairul lakuma ya fi alheri ta wanda bangare shin zancen albarka ne ko ko zancen karfi ne wannan fashin firikal abu aka zo ana tarja. wani abu ne na wanda yake ba a kwakwalwa kawai ake ganin abu ne na duniya sananne aiki an gaji da aiki ana shan wahala ana neman taimako a kan aiki kaga me ya kamata a yi wani abu da kowa zai gan shi kuru-kuru shi za a ce a je amma sai su na gaya muku wani abu wanda ya fi wannan kadimin amfani ba shi ne to sai faɗi wannan abun na biyu da za ka karanta an za ka kwanta sai ce ku yi tasbihi sau talatin da uku shi ne faɗin subhanallah talatin da uku alhamdulillah ita ma uku da kuma kabbara allahu akbar kenan ita kuma 34 34 kun ga bambancin yadda muke mun sallah bayan sallah 33 33 33 sai a cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan na bayan kowace sallar farilla amma wannan na kwanciya subhanallahi 33 ko alhamdulillah nawa 33 ita ba da Allahu akbar kuma talatin da hudu an gane talatin da hudu to mun yi ayatul kursi mun yi wannan abu na uku ka karanta kul kul huwallahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbil nas haka guda uku a jere sai ke sai ka kara sau biyu sai ka kara sau uku an gane ba kul huwallahu za ka yi guda uku قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد آه. لكن قل هو الله احد حكم كيف قل اعوذ برب الفلق حرف اي شيء قل اعوذ برب الناس حرف اي شيء an gane to اي ka ga ميمي ɗaya kenan to sai ka maimaita harfin uku ana fahimta in آمن rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون wal mu'minun ko نعم سبودا النبي saboda الله عليه وسلم يا ya faɗi duk wanda ya karanta wannan da yamma ko inda ya karanta wannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin yace kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqar fi lailatin a wani dare ka fatahu sun ishe shi kaga kuwa a ce abu ya ishe ka ma'ana la ta taju ila gairihi baka buƙatar wani to kaga ita ma wannan akwai buƙatar ya zama kana karanta ta da daddare yana cikin abubuwa da suke taimakawa mutum wajen kore shaidanu aljanu da psychological matsaloli da suke damun mutane irin abubuwan da suke yawan samun yan mata yanzu da mata a gida depression haka da tunani mai yawa da damuwa sai a ce aljanu ne wani aljanun ne wani ba aljanun ba ne ba karyata aljanun ake ba da gaske ne akwai aljanu kuma suna taɓa ɗan adam suna shiga da sauransu to duk wannan abubuwan da wannan bikirorin suna maganin su in mata suka lazumce su da wayan karanta suratul baqara a gida yanzu muna zancen addu'ar ne zancen da zan yi ladubban addu'a ne amma na shigo ta wannan kofar saboda mu gwada zancen addu'ar da ake in za a kwanta kuma saboda kissar albara bin duk ba mai tare da kuma me aka faɗa a ƙarshen ta duk zan zo kan to idan kai wannan ko da iyalan ka tsaya sai kuma ka karanta wannan addu'a ta albara ibn da ya ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan addu'a ita ce muke wa zai karanto mana ita akwai hmm duk tsoro kuke asan duk kun haddace hadda kuje mun ba kwaye wani ya daga hannunsa ya karanto mu ya take yawa in babu ita yanzu nan mu yi kowa ya ji wannan addu'ar eh, azkarul masa'i eh, amsaina wa amsal mulku lillahi eh, addu'ar da ake ne da yamma bayan la'asar ko bayan azhar yau wannan haka da inda safe ne kuma asbahna wa asbahal mulku wannan addu'ar bayan sallah asuba ne zikirin safe ne yau wannan in za ka kwanta من ذلك الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن البراء بن عازب سيدي يتي مساء يسن يأيتي كرشا أبن لدي فتا في سيقوى مسيحي إذا أخذت مضجئك إن ذاك قلت فتوضأ وضوءك للصلاة فديك الولد كإن الولد خلّه هي الولد إن يدت الولد ذاك صلى ذيك ka gama don Allah ya shirban ka da a alola in za ka kwanta hmm? don Allah tambayi kanka ya shirban da ka a alwala in za ka kwanta na san da yawan kuna yi amma da Allah ka tuno ka yi wa kanka adalci ka daure ka aje wayan nan ka aje duk wani aiki da yake gabanka kwanciya za ka ganawa za ka yi da ubangiji ila ba za ka tashi ba ila ba ba za ka tashi ba za ka so ku a ce ka kwanta a mafi kyawun hali mafi ƙarfin hali to fata wa ba ulu a kalin sallah irin ga alwalarsa irin yadda kake alwalar sallah yace sannan sai ka kwanta a gefen ka na dama kuma ƙudir ala shikal ayman sai ka kwanta a kan gefen kariya ƙul sai ka faɗi wannan. lahuma aslamtu nafsi ilaika ai kun jina ta ko kun iya hmm? lahuma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajihi ilaika Fene? Hmm? ne hmm? وفوضت أمري إليك هم؟ وألجأت نفسي إليك لا ملجأ ولا من منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أزلت وبنبيك الذي أرسلت كنت هناك ناتين وانت بإيابة وذي أرب تامسا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذن حيوانا الدؤال ka kwanta kuma Allah ya karɓi ranka a wannan daren baka tashi ba to mitta alal ka mutu akan fitra shine ka mutu akan musulunci ko baka samu damar ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wanda shine hadisin ah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah ko dakhala aljanna to ko baka samu wannan ba mutuwa a wannan bayan kayi wannan addu'a ya ishe ka kamar ka mutu da la ilaha illallah ne a baki shine malikin da abinda ake nufi da alfitra shine al-islam ana fahimta yau mitta ala alfitra wa in asbahta asbahta bi khair in kuma ka wayi gari to zaka wayi gari da alheri zaka wayi gari da mene da alheri za ka wayi gari da alheri ya ake nufi da za ka wayi gari da alheri ma'ana Allah zai sanya maka albarka cikin duk abin da ka sa gaba safiyar ka in ka tashi da neman abincinka da safe ko me za ka karya da shi Allah ya sa albarka kai tsinka da kai 'ya'yanka makaranta ka je lafiya ka dawo lafiya yana cikin wannan asuwa da kai buɗe shagonka fara sana'arka leburancinka na ranar zaman ka a ofis maganin mahassada maganin sharrace-sharrace ba ka bukatar ka je kun wani malami a kinsa maka wani abu a baka wata laya ka sa a hamata ko ka koya a ina ne da wani buru duk ba a bukatar waɗanda ko ka tone wani abu wuri ka binne yan binne-binne duk ba ka bukata in ka riƙe wannan za ka yi mamakin yadda Allah bai baka tsaye su matsalar mu ita ce kokonto muke Allah din da gaske ne Allah wanda duk yake da ne da Allah to za ka yi mamakin yadda zai samu sauci ka sallama wa Allah ba wannan rayuwar ka yadda yana nan ka yadda yana jin ka ka yadda yana da ƙarfi ka yadda ƙarfin nasa ya fi na kowa ka yarda cewa ba mai fidda kai daga damuwa in ba shi ba wallahi ka sallama masa za ka yi mamaki a rayuwar ka yadda za ka riƙa jin daɗi naka za ka wayi gari خير ان كموتكما كموتو اكم مسلمين اكون دي الدعاء ذكي سي البراء بن عازب ايتي سي نزو نميميتا ان فدا يبدا الله اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رب يو الجات ظهري الجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك يو رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت تدهزو جيمي كاوا سيتي أكعشنا bayan ya faɗi duk sauran daidai ya ce amantu kitabikan labi anzalta sai maimakon ya ce wa bi nabiyikan labi arsalta kun haka annabi ya ce ko سيف وبرسولك الذي ارسلته كنا قال وبرسولك الذي ارسلته نيمقل وبنبيك الذي ارسلته في ان صلى الله عليه وسلم شيء بقى ايام بعدين اجبنها كما يقال في شيء لا يقول البراء نيمة حكا وبنبيك الذي أرسلته ma'ana kun shi ya yi amfani da tunaninsa da ƙwaƙwalwarsa da fasaharsa ta balarabe da balagarsa ta balarabe da neman tajanusi tsakanin kalmomi wani ana kiransa ne tajanus a babin balaga sai ga risala an sabu risala maimakon nubuwa wa risala in kana zancen tajanusi a alfaz to risala ita tafi dacewa ka haɗa ta da risala ma'ana wa bi rasulika allazi arsalta amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafinka wannan da ka saukar wa bi nabiyika da kuma annabinka allazi wanda arsalta ka aiko shi kuma ne mukan wabi nabiyika shi albara'u kenan sahabi sai yake wabi rasulika sai yake ganin tunda arsalta sai a ƙarshe ya kamata rasulika ta zama ita take binta saboda balagal ba to annabi da yake shine annabi kuma duk abin da ya koyar da bakinsa shine daidai sai gyara masa ya ce wa binabiyyikan ladhi arsalta a cikin sharhin malamai akan wannan kullum na faɗi wannan masu faɗi Allah kalma ta malam ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari inda hadisin yana bukari da ya zo sai ya ce daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi a wannan muhalli me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara wa albara bin azib wannan lafazi idan da hankali ake amfani ai rasulin in hankali ne rasulin shi fi dacewa a haɗa shi da harsalta ko ba haka bane kuna gane ba amma ba haka bane shi wahayi ko magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai mamaki ma kana masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka fi son wani lafazi daban wanda ba shi ko da mamaki da mamaki ya kamata a ce duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk abin da ya fata da lafazin da ma'anarsa da me a nan gefen kun ga dai yadda ya ci ma wannan sahabi gyara maimakon wa bi rasulika sai gyara masa yace a'a kamar ya ce masa a'a ni ba haka nace shine ibn hajar yake cewa wala alla zalika lab mimma uhiya ilayhi la alla wahayi akai masa na wannan lafazin in ko wahayi ne akai masa kaga daga Allah yake to bai halatta mutum ya canza abin da Allah kun fahimci wannan shi yasa su ahlus sunna ba wai rashin ilimi bane ba wai rashin zurfafa bincike bane ba wai rashin hankali ba ne zai sa mutum wai ba zai tunani ba duk tunaninka bai kai na manzan Allah ba so ake ka girmama manzan Allah suna salama ɗin laisa min zan tazammufi wata shaddudi wata ammuki hmm? ba wannan ba ne amma babin girmama manzan Allah ɗin ne da san manzan Allah ɗin ka lazimci fuzzan da ya faɗa sai idan ka canza kamar kana so ka ce ne nan gurin kaza bai dace ba kaza ne ya dace in ku ana bin haka to musulunci ba zai tsaya ba komai sai an canza to kun ga in wannan abun haka yake a addu'ar bacci addu'ar bacci da lafazin babu umarni a kanta a cikin alkur'ani ko akwai cewa in za ku kwanta jama'a ku ce kaza cikin alkur'ani babu salati na manzan Allah fa gashi nan a inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu ku duba fa ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma sai ba a bar shi ba sai aka tambaye shi ya ake yi sai ya koyar wallahi da mamaki da mamaki mutum musulmi mai san annabi sallallahu ya zo ya ce lafuzan nan da manzan Allah sallallahu ya koyar ba su ishe shi ba riwayoyi sun kai wajen arba'in da lafuzza daban-daban da sigogi daban-daban annabi sallallahu shi ya koyar da su amma kuma wani ya zo ya ajiye na manzan Allah sallallahu ya bi wani daban to a cikin lafuzza da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lafazin sayyidina a cikin sa asalati amma annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adam ne sayyiduna ne zaka ko hudu ba kake a cikin hudu ba wajen ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan kuka ce wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan zaka iya faɗi a hudu ba da bayaninka da taron jama'a za ka yi jawabi sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk ya halatta amma in za ka yi salati wannan salati da za ka yi ko bayan sallah ran juma'a bayan la'asar da za ka zauna kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin jahiya bayan ka gama tahiyya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko sai kuma me sai allahumma salli ala a cikin wannan da za ka yi ta sallah kar ka kawo lafazin ka ce Allahumma salli ala sayyidina shine fabzan can da malamai suke amma sai ka rika jin wasu sai su zo su ce wai sayyidinan ma ba su yadda da shi ba kuma wallahi sun sani eh, ake kamfen ake a haɗa mutane faɗa kiyayya sai a kariya Allah ta Allah ya kyauta mu koma kistar Fatima ba mu kare ba ba manta Allah ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana koya muku abin da fi in ba ku kadimi ba suka ce eh sai ya gaya mata wannan abu muka karanta ce ne subhanallahi 34 alhamdulillahi 34 Allahu akbar na 34 sai kun ga bata ce ya rasulullah ya abace ni fa mai aiki na tambaya da hannuna yana kanta ya za a ban addu'a inda mutanen zamani yanzu ne su to ai ana zancen abu na duniya da ake shan wahala a yi maganin sa sai ku zo kawo mana wani wancan wani imani da wani abu ba ta tambaye shi haka ba ita koma gida sai suka ci gaba da yi da wanda ita da sayyidina ali ibn hajar a cikin karyar wannan hadisin shi ma yake cewa fatima radiyallahu ta'ala anha tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wannan addu'a kun ga ma ba fa wata addu'a ba ce cewa ya Allah ka sauƙaƙa min abin da yake hannuna ko ya Allah ka sa kan dannan ta tafi ya Allah ka warkar da ni Allah ka sa ibn hajar yace wallahi daga ranan nan bata taba samun kasala ba bata taba samun wahala ba tana aikin amma ba ta jin wahala hannun bai sake yin kanta da jin wata wahala ba gaba ɗaya sai ta zama wahala ba ta sai Allah kan ya mata wani karsashi da karfin zuciya Ka gaje wannan yana koyar da kai mace ita ce mai aikin gida tun daga yar zan Allah kuma ta zo ta kawo complaint ɗin ba a ce kai aliyu to ka daina sa ta aiki ba ko ba ka ba ba a zo an yi zama an ce za a yi sulhu to ya sai ma dole ne sai ta yi aiki ka sauƙaƙa mata mai irin yadda wasu iyayen suke yanzu sun aurar da yarinya kai ka ɗauka har yanzu a gidansu ke a hau miji da gori nan kalau da kalau fa muka baka ita yanzu duk kame da ita baiwa kaza da kai. annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne a tarbiyya don haka bai koya mata ta tsaurin ido ga mijinta sai ta koma don haka kun ga ashe shi yadda da Allah wallahi lazimtar sunan nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a komai har abin da kake ganin kamar wani ba wani ce karena ba abin da kake ganin kamar wani ba wani babba bane in aka ce annabi ne sallallahu alaihi ya koyar da abu to karkare na ka lazimce shi zaka ga irin abin da zaka samu na sauki a rayuwarka kisoshi akan wannan suna da yawa in muka ce a kansu ma za mu tattauna sun ishe mu a kowace rana kawai mu ɗauki kissa ɗaya sai ga an daɗe a kan amma waɗannan insha Allah ta'ala abin da nake so dama in faɗa ladubban addu'a bashi insha Allah wani zaman sai mu tattauna akan na dubban yin addu'a in ka tashi yin addu'a me ake so ka yi saboda addu'a ka ta karbu daga cikin su akwai wannan lazimtar lafazin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun yi daya insha Allah wani zaman sai mu tattauna akan wasu muna roƙon Allah ta'ala ya karbi addu'o'in mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu tawfiqi mu hararo abin da ya kamata mu roƙa kuma mu zamci mu lazimci abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu Allah ya sa mu ga amfanin sa kuma a rayuwa Allah biya wa kowa daga cikin ku da kuke zaune a nan da masu sauraron mu Allah biya wa kowa bukatar su ta alheri duk wani abin da ya dami kowa a cikin mu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba na gida ne ko na waje ko na kasuwanci ko na aiki ina roƙon Allah ta'ala ya yaye mana kuma ya sauƙaƙe mana Allah biya mana waɗannan bukatu Allah ta'ala ya ɗora mu akan mafarki madaidaici Allah cire mana alfahari Allah cire mana alfahari Allah ba mu tawabu'i tawabu'in da yake shine sababin rafi na darajat Allah ta'ala kuma ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama Allah ba mu ikon ganin Allah ta'ala a cikin aljanna Allah sanya mu cikin salihai Allah sanya mu cikin salihai Allah sanya mu cikin salihai Allah ne santa mu daga munafinci اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 to ya zama wannan shi ne ƙarshe ya tofa a jikinsa ya tofa a hannunsa sai shashafe jikinsa gwargwadon inda hannun zai je ba sai ka tashi ka yi shafo baya da abin da a'a an kai yau daga kanka haka kawai sai haka ya isa an gani yawa wani lokacin wani sai ya matsa da masan gwiwa da ko ina ya isa yawa an gani shi ma ya zo a na alaikum salam الله خلق لا يقول هو الله يخلق الله الرحمن الرحيم duka kowace sura a yi farkonta akwai da haka ka yi karanta kulhu Allah sai ka ce bismillah rahman kulhu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan bismillahir rahman qul a'udhu bi rabbil falaq yawwa in ka gama ita ومن شر حاسد إذا حسد هيك بسم الله قل أقول برب الناس ميت الناس إله الناس أزواج نعم وجم أكل فيه لك أكل فيه لأني أعمل الرسول مثلا قال أن لو أنزلنا يا يو لو أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن نعم فذكر ذكر على إجماع شوف لك كرمت أيوم القرآن بليفي بليفي yawwa man ka tsaya kan wanda ya zo din zai fi yawwa insha Allah na'am na'am hmm. eh kwarai shi ma haka hmm, kwarai shi Allah ta wanda bai iya ba waɗannan abubuwan zama za ka je ka samu wanda ya iya ko ka ɗauko hisnul muslim je ka karanta ya fi maka fa duk wani abu da za ka nema a duniya Allah ta'ala ya da mu barakallahu